kungiyar ta nemi bayanan kudaden tsaro wadda aka fi sani da security vote ne a wata takarda ta musamman da ta aike wa shugaba Muhammadu Buhari da gwamnoninsa shida. Takardar wacce ke ɗauke da sa hannun mataimakin shugaban ƙungiyar Serap Kolawale Dare? ta ce kashi goma sha hudu karamin kashi na biyu na kundin tsarin mulkin ƙasa na cewa tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu ta ta tahallaka ne ka cokan akan gwamnati kuma yanzu haka al'umma na fama da rashin tsaro na rayukansu da dukiyoyin nasu. Sairab ta ce dole ne a ɗauki matakin magance matsalar cikin sauri kafin lokacin kafa sabuwar gwamnati da ake shirin yi a ƙasar. Wannan mataki da Sairab ta ɗauka ya yi daidai in ji tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani. Ya kamata shugaban ƙasa da gwamnonin nan farko su fito su yi wa mutane bayanin adadin kuɗaɗe da suke warewa da sunan tsaro kuma me ake yi da shi domin ba komai ne za a ce da mu wai ai harkar tsaro ba a bincikan kuɗin yadda aka aka kashe su akwai abubuwa na sirri wanda ba a bincika amma akwai abubuwa na fili na zahiri wanda ta kamata mutane su san menene ake ciki wannan harkar tsaro ya ishi mutane kana gidanka hankalinka a tashe kana kan hanya hankalinka a tashe yau dinnan da an ce da kai ka kama hanya daga daga huntuwa zuwa sokoto a cikin ɗarɗar kake saboda haka wannan maganar tsaro ba magana ce da za a ɗauke ta da wasa ba kuma mutanen ƙasa lalle tilas ya zama hakki akan waɗanda suke shugabantar ƙasan su yi mutane bayani to sai dai ga ministan wasanni da matasa barista solomon dalun ya ce gyara wannan al'amari fa sai an dangana da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul wato security board tsarin mulki ne ta kawo in akwai matsalan wannan wurin cewa wannan kudin gwamna na da iko ya kashe adadin da ya gaddama kuma ba wanda ya yi sai tambaye shi babu kuma wani gwamnan da ya taba ya fita na kalubalance gwamnani in akwai gwamna wanda zai fita ya ce ga nawa na kashe a wata a kan tsaro to sai mu ce shi ne mutumin kirki babu wanda zai gaya maka don haka idan tana faruwa to kenan za a ci gaba da zarkin gwamnatin tarayya shugaban kasar nan fa da ya zo ya ba da tallafi wa jihohi so uku ya tabbata kuma kudaden da za a ba raba ba na roron mai da aka tara ya raba ya ba su babu abin da buhari bai yi wa jihohi ba amma <laughs> ba su rama masa da kyakkyawan niyya ba a nasa kalaman wani mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya Yunusa Zakari ya ce dole ne sai mahukunta sun sauya salon yaƙi da cin hanci da rashawa. Idan ana so a yaƙi irin wannan annoba da take damunmu a fito da matakan da zai sa kafin a yi ta a gane kuma a ɗauki matakan da ya kamata a tsare. Saboda haka wannan fito da kafar da zai kyale mutane su ba da bayanai shine zai sa mu gani idan za a yi gobara ka gano hayaki to za ka ɗauki matakai cewa gobara ce za ta zo ka ɗauki matakan da za ka iya taimaka ka tsare ka ta auku. Ƙungiyar Serap dai ta ce za ta bi diddigi na gano yadda ake aiwatar da waɗannan kuɗaɗe da ake warewa duk wata domin tsaro. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.